Okay. Roll sound. Roll it. Roll, Roll command. Take two. sulhun nan ma za ka cire wa sasantawa ce ka gani bai kamata ba sarkin timawa aure za ce sarkin tugwai aure ya eh, an zo miliya ai maguzawa ne shugabanmu eh. maguzawa ne kuma shi ne furudusan maguzawa eh, sarkin timawa da sarkin tugwai shi kenan ko tugwai ka faɗa abin da ga dama sarkin timawa da sarki me za ka iya cewa duk wanda ya dan adawar boka sai na ga bayan boka sai na ga bayan boka sai na ga bayan boka da yana a sake ah ah okay ba ta mai zai canja mana sunan gari ka canja musu sunan gari za ka canja kuma haka yayi maka yayi maka eh? eh shi ne ka abin da kuka rubuta ne suka rubuta aka kawo a canje da aka rubuta shi da ba mu to shi ne ai yanzu in za a canja ka kirkiri sunan da za a bayar a gani sarkin sarkin timawa da sarkin ba timawa ba dai kama timawa ah, ba a kai timawa ba ai timawa ma ka aina ah, na san timawa ko a yawa ai akwai timawa mana eh, sarkin misalin kamar ah, na kagan an faɗi da su ba matsala tugwai din maguza ne din eh. maguza ne akwai gari ka san akwai zoza to ce tugwai din ka ce rugwai yanzu ka san akwai zoza rugwai sai me ai ba popular gari bane zai akwai jajaye eh a ah. akwai abun da ke popular a zoza da bagwai ka je to to to to an ce normal ana so ya yi kana ta bata mana lokaci da wani da Allah aiki ku kuke ba kuna gama ku ce daga wata shi zan yi. Na ga amsa to a yanzu gashi kai blocking. Stand by.